a sakamakon korafin da wani bawan Allah da aka sace wa mota ya kawo rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano. To rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano sun yi nasarar damko wani dan matashi wanda ya shahara wurin satan motoci da keke napep wanda a wannan karan rundunar na 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano sun garzaya jihar Yobe karamar hukumar Fataskum inda suka damko wannan dan matashi wanda bai wuce shekaru 21 ba tare da motoci guda biyar keke napep guda goma da ya sace wa jama'a. SP Abdullahi Haruna Kiyawa Shi ne mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano ya mana ƙarin bayani dalla-dalla musamman game da irin wannan nasara da suka samu na damko wannan dan matashi wanda bai wuce shekaru 21 ba kuma ya shahara wurin satan keke na fif da motoci. Ga dai yanda shirin gari ya waye muka garzaya jihar Kano din inda muka ji ta bakin mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano SP Abdullahi Kiyawa. Waɗannan a sau da kuke gani guda goma akwai wani bawan Allah da ya kawo mana korafi akan cewa an sace motarsa wanda mai kai ta bibiya tun daga jihar Kano har jihar Yobe wato karamar hukumar Fataskum wanda muka kai ga nasarar ganowa motar tasa sannan kuma muka kama wani matashi dan kimanin shekaru 21 wanda shi ya saci motar haka zalika bayan mun kama shi da wannan motar muka ƙara samun wasu motoci a gurinsa guda hudu gaba ɗaya guda biyar kenan da kuma a daya sau guda goma da muka fara yin bincike ya tabbatar mana da cewa gaba ɗaya motocin nan ya sato su ne wato guda hudu daga ciki daga jihar Kano ɗaya kuma daga jihar Yobe. Haka zalika a daya sauyin gaba ɗaya su ma a nan jihar Kano wato ya sace su. Ya faɗi hanyoyi da dama da yake bi wato wajen satar a daya sauyin tun daga jihar Kano ya kai su har jihar Yobe. Wasu daga cikin hanyoyin shi ne yana bin gurin da masu gadi suke idan masu a dai suka zo karɓar a dai su da asubanci sai ya je shi ma kawai ya biya naira ɗari ya shiga kawai ya ɗauko na mutane ko kuma idan an kafe a wani wuri sai ya faki ido ya sace waɗannan a dai sauran da kuke gani gaba ɗayansu an ɗauko su ne wato daga jihar yobe ɗaya bayan ɗaya wanda ga su har zuwa wannan lokacin wato an fara bincike a guda ɗaya ne iya tunawa a ina ya samo shi wato wannan mai 313 ɗin ya ce ya sato shi ne a wafa sauran kuma ya ce ai wurare ne daban-daban da ake ajiye da sau yake sato su to ga su dai za mu nuna muku su in Allah ya sa masu su sun gani wato sai su zo nan hedikwatar 'yan sanda da ke bamfai domin su duba ga su nan za mu nuna musu tun daga gefe ku duba su saboda abin da suka yi sun goggoge bobin bayan sun goggoge nambobin sun musu lamba irin ta can to ga su dai ga wannan shine na farko ga gabansa ga shi wannan ma gashi wasu nambobin da suka goge din ba su gama goguwa ba akwai wasu a jiki suka dora waɗansu a jiki to duk dai ga su ɗaya bayan ɗaya ga wannan ma saboda haka al'umma musamman wanda aka yi musu zata na da ya sau a wurin da suka kai ajiya ko kuma sun ajiye a wani wuri a wani wurin sai su duba sosai su kuma zo da takaddun wato a dai sau nasu wasu ma ga lambobin nasu nan tun na asalin da aka sata ma ba a cire ba yawwa wannan ga ta nan lambar miga ce a jihar Jigawa. To gashi dai wannan duk ga su ɗaya bayan ɗaya saboda haka duk wanda ya san an sace masa a dai sau musamman a waɗannan wurare wato wurin da mutum ya kai ajiya a gurin masu gadi aka je aka sace ko kuma ya kafe a wani wuri to sai a duba sosai kuma idan mutum ya duba in Allah ya sa aka dace wato za a bashi kayansa shi kuma wannan matashi kamar yadda na faɗa an samu motoci guda biyar a wajensa kuma duka waɗannan motoci ya faɗi inda ya sace su an nemo masu suma sun zo da takaddun wato wasu ana ci gaba da gudanar da bincike wasu an ba su kayansu an gamsu wasu ma ga suna wato wasu daga cikin waɗanda ya sato din wanda duk waɗannan masu su sun zo kuma sun ba da bayani sun kawo takardu sannan ga wannan ma ga shi nan ko Allah zai same shi zai gani to alhamdulillah muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu a kowane lokaci addu'ar ku da kuke mana ita take kai mu ga waɗannan nasarori da muke samu. To daga ƙarshe ne mun yi yunkurin jin ta bakin wannan ɗan matashi wanda ya shahara wurin satan motoci da keke napep amma ina abin ya ci tira. A yanzu haka dai yana hannun rundunar 'yan sandan Najeriya suna ci gaba da bincike. To da fatan dai za ku biyo mu idan hali yi? za ku ji yadda makazanta da wannan ɗan matashi su kuma masu aikata wannan mummunan aikin da fatan za su ji tsoron Allah su daina. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji, DITV gari ya waye. waye dukan duhu na yayewa